وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبعد a 'yan uwa masu girma masu sauraron mu a wannan babban tasha mai tarin albarka alwisal yau za mu yi bayani ne in allah ya so akan muhimmancin lokaci a musulunci allah tabaraka wa ta'ala ya sanya mu dace to kafin nan ina yi muku sallama irin na wannan addini namu na musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barkatu wannan bayani akan muhimmancin lokaci bayani ne wanda yake da muhimmanci kwarai kwarai kwarai da gaske allah tabaraka wa ta'ala ya mutunta lokaci kwarai ya kuma sanya dukkan alkhairai da mutum zai iya samu a duniya ya ginu ne akan ya lokacin da ya wannan aiki na alkhairi kuma duk wadda ga an gina ya gina kansa akan sharri shi ma ya gina ne ya aikata ne a cikin wani lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ya yi rantsuwa wurare daban-daban da lokaci saboda muhimmancin lokaci Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa duha lokaci ne na hantsi wallaili lokaci ne da dare wannan hari lokaci ne na yini Walfajiri lokaci ne da alfijir ke ketowa walayalin ashir Allah ta'ala ya yi rantsuwa da kwanuka guda goma masu muhimmanci ya rantse da lokacin la'asar ya ce wal'asar. Babu babu abinda Allah ta'ala ya rantse da shi da kowane bangaren sa wato a cikin alkur'ani mai girma kamar lokaci wannan shi yasa malamai magabata da ma malamai musulmai na wannan zamani suka ce babu shakka ya kamata musulmi mai hankali ya nutsu ya san muhimmancin lokaci saboda ko ba komai idan mutum ya san muhimmancin lokaci ta yiwu ya iya gyara wato ainihin amfani da yake da lokutansa domin sai ka san darajan abu sai ka san amfanin abu nan kake iya tsare wannan abin ka neme shi ka kiyaye shi misali kuɗi mutane sun san muhimmancin kuɗi ya ban takardan kuɗi ya banta da sauran takardu saboda idan mutum yana irga kuɗi ko canji zaka bayar zaka kirga da kyau ba za ka bari a cuce ka ba idan za ka irga naira ɗari ko dubu za ka irga shi da kyau saboda ka san muhimmancinsa sa'an nan ba za ka je ka jefa shi a wuta ba don ka san muhimmancinsa sa'an nan ba za ka ajiye shi inda kowa zai ɗauke shi ya walakanta shi ba domin naka ne kana tsare shi to haka ya kamata musulmi ya gane tukunna muhimmancin lokaci sa'an nan ya yi tanadin yaya zai da lokaci shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya dukkan abubuwa da za mu yi na ibada ya ba shi lokaci lokaci lokaci lokaci kowanne lokacinsa duk saboda a yi mana tarbiyya wato na wato kulawa da tsare wato ainihin lokaci cikin abin da ya sa yau makiya wato wannan addini suka yi gaba wadda ba musulmai ba tsare lokutansu da aiki da lokutansu har ma yanzu idan ka tsare lokaci sai a ce kana tsare lokaci kamar bature ko kana kula da lokaci kayan bature wadda mu ya kamata a ce an koya a wajen mu. in ka dubi kalima ta la ilaha illallah muhammad rasulullah sallam wacce ita ce kalima mafi girma kalimatu tauhid idan mutum ya yi sake bai faɗe ta ba har lokacin mutuwarsa ta zo ta wannan ɗan wuta ne kai tsaye amma duk wanda yake kafirci a yau idan ya dawo ya kula ya faɗi wannan kalmar a cikin lokaci to babu shakka sai ya zamanto musulmi shi ma sai shiga rahama Allah Ta baraka wa ta'ala shi sa lokacin da fir'auna ya ga wato ainihin bala'i na mutuwa ya ga lalle tabbas ba makawa lokaci ya yi ga annabi musa ya fita shi ku gashi sai ya imani ya imani irin ta karya saboda ba lokaci Allah ta'ala ce da shi al'ana lokaci kenan yanzu al'ana yanzu ne za ka yi imani yanzu da ka ga wato ainihin ba lokaci al'an shi ma lokaci lokaci ya riga ya ƙure shi sa muhimmancin lokaci yana da kwarai kwarai kwarai kwarai mutum musulmi ya nutsu ya san menene Allah ta'ala ya mashi na kyauta na wannan lokaci idan ka bar wato tauhidi ka dawo kan sallah za ga cewa Allah ta'ala da ya ga dama sai ce mu yi yin sallah kawai sai ce a'a akwai lokaci inna salata kanat alal mu'minina kitaban makuta lalle ko sallolin nan suna gine ne akan wasu lokuta na musamman da Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya da kansa kuma wajibi ne akan mu'mini mai imani da Allah da ranar karshe yayi sallah a wa'annan lokutan za ka yi sallan asuba bayan alfijir ta keto za ka yi sallan azar bayan zawali za ka yi la'asar bayan inuwa ya yi daidai da kai za ka yi magariba bayan faduwar rana za ka yi sallan isha bayan wato ainihin shigewan shafaki ya zamanto duhu ya shigo lokaci haka annabi muhammad sallam jibril ya zo ya karantar da shi lokaci na farko wadda ya fi lada sa'an ya karantar da shi lokaci na ƙarshe tsakanin wannan da wannan duk lokaci ne na yin wannan sallah shi sa wasu malamai suka ce in ka ƙi yin sallah ka ƙi yin sallah da gangan ba bacci ba ba mantuwa ba ba wata larura ba sai lokacin sallan ta wuce suka ce kar ma ka rama sallan ba kai mai da waɗansu malamai ke fitawan cewa rama sallah ko na shekaru nawa ne ba a kar ka rama ka jira azabanta saboda wa ya sa ka yi ta a lokacin da za ka yi tunda Allah ta'ala shi ya sa musallan lokaci kai kuma wanda za ka yi wannan naka wa ya baka izini ina izininta idan ka dubi zakka shi ma ya a kan lokaci Allah baraka wa ta'ala ya ɗora wannan wato ainihin a rukuni na addini shi ma akwai lokacin yinsa bayan kana da nisabi to sai an samu haulu shekara guda sai ka yi zakka in na kuɗi ne ga yadda za ka yi in na dabbobi ne ga yadda za ka yi in na duk abin da za ka yi to an sa mai lokaci na zakka in ka dubi azumi shi ma yau da kanka kawai ba za ka ce a barin soma azumi ba a akwai lokaci da za ka so azumin ramadan a yau ba za a karba ba saboda ba lokacinsa ba ne akwai lokaci allah ta'ala ya ce shahar ramadan alladhi unzila fihi alquran hudan linnasi wa bayyinati min al-huda wal furqan faman shahida minkum ash-shahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra Allah ta'ala ce ai watan Ramadan wadda a ciki ne aka saukar da alqur'ani wadda alqur'anin nan shiriya ne da rarrabe tsakanin gaskiya da ƙarya a ciki a cikin alqur'ani duk wanda ya halarci wannan watan yana raye to lalle ya azumci wannan watan amma wadda bai da lafiya matafi ai mai sauki daga baya yaran Allah yana nufin sauki ne gare mu baya nufin wahala gare mu kaga shi ma yana da lokaci har ma kuma aka bada ga waɗanda wasu ke da larura sai aka ce to an canza masu lokacinsu saboda muhimmancin idan ba an canza ma lokacinsa ba ba da ma ka yi shi a karɓa sai aka ce su kuma sirama a wasu kwanuka na daban kaga sai aka ba su lokaci bayan ramadan buɗaɗɗen lokaci da kuma an gada ma sai a tsuke shi ma lokaci. amma sai aka bar shi a buɗe saboda sauki yuridu Allahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra wal tukmilu idda wa Tukabiru Allah ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun aka ba su lokaci mai yalwa sirama, a daidai yadda ya yi masu wato ainihin sauki to yan masu girma hatta haji za ka samu ba da ka ake ba an gina shi ne shari'a musulunci ta gina ne a kan lokaci alhajju ashhurun ma'lumat faman farada fihin alhajja falara fasa wala ka wala na fil hajj wa ma taf'alu alumin khairin ya alamuhulla wa zawadu fa inna kwa wata taqwa kuni ya ulil albab kaga shi ma an gina shi ne a kan lokaci wasu watanni sanannu wanda Allah tabaraka wa ta'ala ya ce ai aikin hajji a cikin duk wanda ya zanto hajji ya zanto farilla a kansa ya kuma ɗauki haraman zai yi to ya yi su a cikin wannan lokacin ba fasikanci babu jayayya ba fada babu wato ainihin duk abin da ka sani na irai tuni an riga an hana kashi a aikin haji a wa'annan lokutan duk da a wasu lokuta ma an haramta wasu abubuwan amma ya fi tsanani a wannan lokacin sa'an nan idan ka zo hajin shi karan kansa sai aka sake tsara mashi wani lokaci na musamman a cikin wannan watan da muke ciki ran takwas ka bar duk inda kake musamman waɗanda suka taru a makka su bar wato ainihin makka su tafi wato muna a wannan lokacin ai tsakanin makka da muna kana iya zuwa yau kana iya zuwa shekaran jiya watan da ta shige can wata uku da suka shige a amma ran takwas aka tsara lokacin ka bar maka ka bar inda kake ka taho ka zo ka kwana a muna kamar da rasulullahi su sanya kwana a daidai wannan lokacin sa'an nan idan gari ya waye ran tara ka bar muna ka tafi arfa sa'an nan shi ma arfan akwai lokaci sallolinka guda biyu ka haɗa su a lokacin azahar sa'an nan ka tsayu kai ta addu'a hasi rana ta faɗi lokaci sa'an nan ka baro arfa da dare bayan rana faɗuwa rana ka taho muzdalifa wa idza afattum min arafatin fadhkurullah indal mash'aril haram fadhkuruhu kama hadakum wa in kuntum min qablihi lamin adh barin ka arafa tahowanka muzdalifa mash'aril haram ka zo ka sallan magariba da isha nan kuma sai aka ce maka sallan nan ka bari sai ka zo nan ka zo ka yi shi ka haɗa su gashi dai rana ta faɗi kana arfa amma ba a yadda ka yi sallah a wajen ba domin ba lokacin da ake so ka yi shi da inda ake so ka yi shi ba ka kai wajen ba tukuna kuma a lokacin aka ce ka kwana a wannan wajen ba rumfa ba gida ba wajen kwanciya kwana a wajen a wannan lokacin ake so ka kai wannan kwanan sannan washe gari washe gari ran goma shi ma kuma ka bar wajen ka zo ka yi jifa ka zo ka yi sa'ayi ka zo ka yi dawafi ka zo ka yi yanka duk ayyukan da za ka yi a ranar sallah duk shi ma lokaci ne ana so ka yi shi lokaci sai aka yi ɗan sauki cewa to wanda ya kaza an jinkirta mar wanda ya kaza ya kaza duk an yadda amma dai shari'a ta sa lokuta yan masu girma bai kamata a ce mu musulmai a yau ba mu da tsari ba wajen wato ainihin samun tarbiyya na kulawa da lokutan saboda lokacin nan ya fi komai tsada daga sani a rayuwanka in kai musulmi ne kuma cikin abin takaici da muka faɗa al'umma a yau shine babu abin da muka fi tozartarwa a wannan zamanin kamar lokaci illa kalilan cikin musulmai yake samu mutum ya ji ya zauna yana surutu awa uku awa biyu ko zikiri ko istighfari bai ba lokacin haka kawai ya wuce wadda da zai yi kokari yana zaune a inuwa yana shan raba ko yana cin abinci ko yana cikin ni'ima yace subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billah wannan kalmomi yan kaɗan wadda aminti ɗaya zai iya faɗi sau biyar ko fiye za a ba shi ladan abin da ya fi abin da ake nema a duniya kaf a cikin ɗan lokaci kaɗan amma wannan mutumin zai iya zuwa ya zauna gaban gidan wani yana jiransa neman alfarma yi awa ɗaya awa biyu yana jiran wani ɗan siyasa ya fito don ya ba shi dubu biyar ko dubu biyu ko ɗari biyar ko ma abin da ya kasa haka ta yi ma in ya fito ya ce ba zai gan shi ba bai ambaci Allah ba bai zikiri ba bai istighfari ba bai wani abu wanda zai kare shi a duniya ba hasali in ba a yi sa'a ba ya bata wannan lokacin da yin annamimanci ko giba saboda bai san darajar abin da Allah tabaraka wata ala ba shi ba shi sa a gaban mutuwa duk da malamai sun ce kafirai ne za su faɗi haka Ƙalar birji'uni la'alli a'mala salihan fi ma tarakt kalla to duk da an ce kafirai ne a mafi yawan tafsirai to musulmi ya hattara kar ya zanto cikin waɗanda gobe kiyama in an zo ɗaukar ran mutum tun bai je lahiran ba ya ce ya ubangiji a maida ne dan me la'alli amala salihan ko ya aikata aiki na kwarai domin da bai aikata ba lokaci ya wuce lokaci ya wuce likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluha fala na sa'atan wala yastaqdimu duk wata al'umma duk wani dan adam da ka sani yana da lokaci kayyadadde wadda Allah ta'ala ya diban masa ya diban mata ya ɗiban mana idan lokacin ya yi ba za a ƙara ko da minti ɗaya ba sakar ɗaya ba za a ƙara mutum ba shi sa gara ba sa muke da shi a yanzu muna raye wasu mu ma bayan suna raye suna da lafiya wasu mu bayan suna da lafiya suna da kuɗi wasu mu ma bayan suna da kuɗi suna da mulki na za su iya cewa a yi kaza a yi samu lada su ce a bar kaza a bari su samu lada amma wannan lokacin ba sa amfani da shi su ya kubce wani lokacin kuɗin ya kubce wani lokacin mulkin ya kubce wani lokacin lafiya ya kubce wani lokacin ma ga baki ɗaya ya kubce mutum ya tafi lahira bai shirya ba bai mori lokacinsa ba turawa wadda su ba ruwansu da lahira ba ina nufin dukansu ba ina nufin wadda ba su yi da Allah ba a cikinsu da ma wa'anda ba turawan ba za ka samu suna ƙoƙarin neman duniya ta ko ta koya da lokacinsu za su sha wahala don su cimma wani abu na duniya da suke so da lokacinsu amma mu da aka ba mu duniya da aka ba mu lahira musamman aka ce mu tanade ta a nan amma sai ka samu muna wasa da lokutan mu. gashi mun ambata can baya cewa saboda Allah ya maimaita mana ya jaddada mana muhimmancin kowane bangare na lokaci sanda ya rantse da shi ya rantse da bayan la'asar waɗansu ma suka ce lokaci ne gaba ya rantse da dare ya rantse da yini ya rantse da safiya ya rantse da lokacin yantsi duk saboda mu gane cewa wannan al'amari al'amari ne mai girman gaske barka gane wani abu guda ni ma an gane shi dukkanin mu gane wannan duk lokacin da aka ce minti ɗaya kai sakan ɗaya ya wuce a rayuwarka a a rayuwar wani a rayuwar kowannenmu mu wannan minti ɗaya ba zai da ba duk girmanka duk ƙarfinka duk iliminka duk imaninka wannan minti ɗan ya riga wuce ba zai da ba idan allah ya jarrabe ka da waɗansu al'amura ban da lokaci na samun wato ainihin musiba a cikinsu allah yana iya mai maka shi idan 'ya'ya ne suka mutum allah ya gada ma sai ya baka wasu 'ya'yan idan dukiya ne sai ya rubanya maka idan gida ne ko ya kone ko asaran sai ka samu wanda ya fi wannan ko mota aka sace Allah baka wanda ya fi wannan duk abin da ka rasa yana iya dawowa amma idan ka rasa lokaci har abadan sai dai wani lokacin kuma wannan wanda ya wuce ba zai dawo ba shi yasa yan uwa masu girma cikin abin da ya jawo al'umma ta yi baya a yau shine rashin kulawa da tsare lokaci da Allah tabaraka wa ta'ala ya bamu kuma in ka duba da kyau babu wanda zai iya baka lokaci idan ba Allah ta tabaraka wata ta'ala ba sa'an nan sai ya mana kaso ya mana sauki waje annan laila libasa waje annan nahara ma'asha ya sanya mana dare mu huta ya sanya mana yini mu nema saboda me saboda idan ka nema da rana kana bukatan ka huta lokaci kake bukata na ka huta sai ce to a huta a daidai lokaci kaza babu laifi bisa irin aikin da kake yi ba laifi ne dole sai ka huta a wani lokaci na dole ba a'a amma tabbas a matsayinka na dan adam kana bukatan ka yi aiki kana bukatan ka huta duka za ka same su ne a cikin lokaci wannan shi yasa in ka dubi ibada Allah ta'ala da ya ce ya halicce mu dan mu ibada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun bi halicci wato dan adam da aljan sai dan bauta sai ya samu bautan lokaci daban daban daban duka awa 24 kana cikin bauta amma sai aka ce lokaci kaza kai kaza lokaci kaza kai kaza lokaci kaza kai kaza wata kaza kai kaza wata kaza kai kaza duk sai aka mana shi dalla dalla a cikin lokaci shi sa musulmin kwarai musulmin kwarai wanda yake so ya kare da duniya lafiya wanda yake so ya sadar da Allah tabaraka wa ta'ala lafiya dole ne ya tsaya ya tsara lokutansa za ka samu dewa wani kawai dai ya shiga nan ya shiga can ya fita nan duka rayuwarsa ga baki ɗaya mu tsara lokaci akwai wanda za ka same shi idan ya sallan isha'i in ya zauna wajen mai shayi ana ta hira da shi to ina tabbatar maka sai wutan shayin ta mutu tukunna mai shayi zai tattara ya je gida a lokacin zai tunanin ashe ma yana da iyali a gidansa da ya kamata ya koma kamar yana ambata tun baya da ma a wannan wajen shuru ya yi shuru ya yi da da sauki ba shuru ya ba wannan ya wuce da mota a zage shi wannan ya wuce a yi manci wannan ya wuce a yi kaza wata macen ta wuce ai matan wanci ce ai ba ta zama a gida ai duk wannan zaman za a yi ta yi ba a mori duniyan ba baka huta ba ba bacci kai ba ba iyalinka ne suka ganka ba gashi ka ɗebo damin zunubi ka ɗora akan kawo gida gobe ma haka jiyu ma haka ta yaushe za a samu nasara a irin wannan rayuwa to ba zama wajen shayi kadai ba wasu kuma a wajen ayyukansu daman wannan lokacin sharri ake kulla da shi an baka amanan kaya ka zo aiki lokaci kaza zuwa kaza maimakon ka tsare wannan a wannan lokacin da ya kamata ka tsare amanan da aka baka a daidai wannan lokacin da Allah ta'ala ma ni'iman lokaci da ni'iman kula da ni'iman ka zanto amintacce a daidai wannan lokacin kuma zaka dinga wato ainihin rubuta barna da wannan alƙalami ka saka wancan ka canza wannan ka kara wancan ka rage wannan duka saboda kai zalunci saboda kai baka san muhimmancin wannan lokacin da kake wa'annan duk ana rubutawa mala'iku babu lokacin da zai wuce ba a rubuta ma wani abu ba babu shi in a rubuta sharri ko a rubuta kari cikin lokacin ka ne na rayuwarka ake rubuta shi sa 'yan uwa masu girma mu ji kunya na Allah tabaraka ta'ala mu yi mai godiya da ya bamu lokaci ya bamu kuma lokacin nan wanda zai mana sauki da Allah ya ga dama sai ya sanya dare ga baki daya bayi ne da ka ga rayuwa da za a sha wahala da ya ga dama sai ya sanya mana yini babu wajen huta duk a lokacin ma kuma sai ya raba mana ya sanya mana ga wannan na wannan ga wannan na wancan saboda mana sauki saboda mu gode ma Allah tabaraka wa ta'ala da wannan lokacin da ya bamu kana sane dai ka taba ganin wanda ya mutu a unguwanku ko a gidanku ko a cikin wato yan uwanka ko yayi ko kanne wasu ma ba su kai ka shekaru ba wasu ma ka raka su kabari ba su dawo ba lokacinsu ya kare lokacinsu ya kare ba za a kara mutum ba to ni da nake bayani a yanzu da kai da kake sauraro na da ke da mu ga baki daya lokacinmu yana dab da karewa a kullum kaga hudowar rana da faduwar rana to lokacin ka ya ragu ba zai dawo wannan kullum kenan kowannen mu ko mun so ko mun yadda ko mun yadda ba kullum muna kusantan kabari ne saboda lokacin mu yana mene yana karewa kai ko shekara 120 aka ɗiban maka wadda yanzu yana da wahala yanzu ka kai shekara 120 baka mutu ba sai a maida ka dodo ana zuwa ana ana ana kallon ka ana cewa ga, kakan kakan wani yana nan har yanzu bai mutu ba wasu biranen ma ta yi a ɗauki hotonka a jaridu a ta gaya duniya an ce ga kanan ka kai shekara 120 har yanzu baka mutu ba kenan kowa ya yadda ya kamata a ce ka tattara ka kuma shekara ɗari da ashirin nan kamar kyaftawan ido ne yau yau yau an samu wata an samu shekara an samu shekaru shikenan wata rana sai a ce mutum ya yi shuru ya mutu sai abin da ya yi amfani da shi na lokaci da wannan ya kamata mutum ya zauna shi shi kadai ya duba can baya zuwa yanzu menene ya yi na alkhairi wa kansa da iyalansa da 'yan uwansa da musulmai da musulunci na lokacin da Allah ta'ala ya bashi zuwa yau musamman wa'adda Allah ta baraka wata ala yawa falala na ilimi mai suka yi da wannan ilimin wannan lokacin domin za a tambaye su idan mai kuɗi ne ka duba ka ga mai kai da wannan lokacin don ba dabaranka ka ne ya sa ka tara wannan kuɗin uwa uba iyayenmu masu mulki iyayenmu masu mulki sun fi shagaltuwa da mantawa da cewa wannan lokacin yana nan ɗan ƙanƙani ne in allah ga dama ma tun suna raye sai ya kwace mulkin domin daman shi ya ba su a wani lokaci ƙayyadadde ƙulillahu malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha ta izu man tasha wa tuzillu bai da bi da kalkhairi ala kulli shay'in shi ma an ba su ne na wani lokaci musamman ma a wannan zamanin da idan an ba mutum za a ce ga iya lokacin da ma za ka yi to mutum ya zauna shi shi kadai ya lissafa me yayi wadda idan ya sauka za a ce a lokacin wane a lokacin wane an taimaka masu wane a lokacin wane an yi kaza mu musulunci a lokacin suwa ne an taimakawa talakawa a lokacin suwa ne an yi kaza an yi kaza yadda idan ka dubi baya za ga cewa to lalle babu shakka lokacin nan ya yi albarka kada a same ka a lokacin ka ne ake zuwa a je a ce a kashe suwa ne ake zuwa a je a ce a takura mu suwa ne ake zuwa a ce a ce wannan kaza ba za a yi shi ba na addini kar ka yadda a haka ya samu a cikin lokacin ka yan wa masu girma wannan maudu'i na lokaci maudu'i ne wanda yake ko baka malami kana almajiri irin mu kanana kana iya fahimtar muhimmancin lokaci idan ka nutsu da kyau in ka nutsu da kyau musamman idan kana duba me ya gabata menene ka riga ka yi me ya kamata ka yi domin yau din nan ne kadai kake da shi da yawa kama na kamar ka da lafiyansu ba su kwana da rai ba musamman a wannan zamani da za ka hau abin hawa daga wannan gari zuwa wannan gari kafin a sai a ce ayawa ne kenan musamman ma za ka sa mutum an yi sallan isha'i da shi kaga ya amfani da lokaci kafin asuba sai a ce ayi kenan allah ya abin abinsa to mai wayo mai dabara shi ke zaunawa shi shi kaɗai ya yi kuka ya yi tunani ya ga cewa lallai akwai abun gyarawa wadda ba a gyara ɗin ba wadda yana iya gyarawa idan ya kula da haka shi da kansa yawa kansa wa'azi bayan ya ji irin wannan bayanan shi da kansa ya ɗora a kai ya ga cewa lallai akwai bukatan lallai a samu gyara a amfani da yake da lokacinsa babu waɗanda suka mori lokaci a cikin bayan Allah kamar annabawan Allah ta baraka wa ta'ala sun mori lokutan su gaba da saboda Allah ta'ala ya masu wato ainihin daraja na musamman na tsare lokaci ba za ka same suna wasa da lokaci ba idan ka ɗauko rayuwar annabi muhammad sallallahu ka ga yadda ya amfani da lokaci to abin zai baka ban sha'awa wadda insha Allahu da za ka duba tun lokacin da ya tayi cikin dare wanda insha Allah za mu yi cikakken bayani a saduwa na gaba a kan rayuwar manzan Allah sallallahu kamar yadda na ambata cewa dukkan annabawa sun yi nasara wajen amfani da lokutansu to mu annabin mu annabin annabawa ga baki daya shugaban su ga baki daya idan ka ɗauko yadda ya amfani da lokaci za ga cewa ashe musulmi baya da matsala a kowace irin rayuwa ya samu kansa a kowane kasa ya samu kansa a kowane gari zai amfani da lokacinsa allah muna roƙonka ka sanya mu cikin wadda suke fahimtar muhimmancin wannan al'amari na lokaci kuma waɗanda suke kulawa da lokaci kuma da suke tsare lokaci suke aiki na kwarai cikin lokaci waɗanda idan an rasa su za a ce ayya da su wani suna nan da ba haka ba sai saduwa na gaba in allah ya so a cikin wannan wato ainihin halka na muhimmancin lokaci a daidai wannan lokaci insha allah za a sake sauraron mako na gaba ci gaban wannan wato ainihin a bayani na lokaci allah ta'ala muke roƙa ya sa mu cika da kyau da imani ya gafarta mana sanya mu cikin wa'anda suke amfani da lokacin su amfani na alkhairi wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh